Bayan da Yesu ya tashi daga cikin kabari, sai ya bayyana ga almajiransa, ya koya musu abubuwa da dama game da mulkin Allah, ya kasance tare da su har tsawon kwana arba'in. Wata rana Yesu ya ce musu su koma garinsu a kan wani tsauni inda zai sadu da su. Da suka isa wurin suka gan shi, sai suka yi masa sujada, amma waɗansu sai suka yi shaka. Sai Yesu ya ce musu, An mallaka mini iko a sama da ƙasa, don haka ku je ku almajiranta da dukan al'ummai, kuna yi musu baftisma a cikin sunan Allah Uba da ɗa da kuma na Ruhun Allah. Kuna koya musu su kiyaye duk iyakacin abin da na umarce ku da su, gashi ni kuma kullum ina tare da ku har ƙarshen zamani. Bayan haka sai almajiran suka koma Urushalima domin su yi biki na addini. Lokacin da suna wurin Sai Yesu ya ce musu, Za ku samu iko sa'ad da Ruhun Allah ya sako muku, za ku zama shaiduna tun daga wannan wuri da kuke, har zuwa garuruwa da suke a kewaye da ku, har kuma zuwa iyakar duniya. Yana cikin faɗin haka kenan sai ya tashi zuwa sama. Suna cikin dubawa sai ga wani gajimare ya zo ya rufe shi, daga nan ba su ƙara ganin shi ba. sai wasu mala'iku guda biyu suka bayyana a wurinsu suka ce musu, Yesu nan da kuke dubawa yana haurawa zuwa sama, ai zai dawo ne kamar yadda kuka ga tafiyarsa. Sai suka yi sujada suka koma Urushalima da matuƙar farin ciki.